الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بل وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون به وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم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 ga watan hudu shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiya amma in ji malaman tarihi gashi Allah mai girma da ɗaukaka ya ƙaddara mana halartar wannan babban gari mai ɗimbin tarihi da albarka shine garin daura kuma ƙalƙashin gayyata ta 'yan uwa a ƙofar gidan malam salisu shagali alhaji bakon makka muna fata allah ya saka masa da alkhairi so kuma mun da zango gidan alhaji sa'idu tafidan daura hakimi muna fata allah ya ƙara masa lafiya to mutanen wannan unguwa da mutanen wannan gari da mutanen wannan area da al'ummar duniya da za su saurara ta fannonin sauraro daban-daban ba mu zo wannan gari don mu ci ma wani mutunci ko don mu tozalta wani ko don mu gaya gayawa wani bakar magana ko don mu ce ba ku iya ba mu ne muka iya ba wannan ke tafe da mu ba abin da ke tafe da mu shine ne isar da saƙo na Allah Allah mai girma da ɗaukaka da ya halicci duniya bai batta kara zube ba ya aiko littafi domin al'umma su gyara halayensu kuma Allah da ya halicci ɗan adam ya haɗo shi da littafi ne domin dama an san zai iya yin kuskure mm. shi yasa sai ya haɗo da tuba da kuma istighfari tuba ba ita ba ce istighfari istighfari kuma ba shine tuba ba haɗo su aka guda biyu aka ce wa anistagfiru rabbakum وأن تدبروا ربكم ثم توبوا إليه يمتئكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أكاب عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجئكم باب جميعا ديني إلى الله مرجئكم وهو على كل شيء قدير كاجي قرآني ya ce wa anistagfiru rabbakum ku yi istighfari ga ubangijinku sun matubu ilahi sannan kuma ku koma gare shi menene istighfari menene tuba istighfari shine neman yafiya dangane da laifin da ka riga ka aikata shi tuba ga Allah kuma alkawartawa Allah cewa ba ka ƙara yi in ka tun da ka tuban nan to ba ka ƙara yi don an ce duk wanda ya tuba fa innahu ya tubu ilallahi mataban komawa yake ga Allah kenan dukkan mutumin da yake istighfari laihi ne ka riga ka yi don haka ka ci gaba da istighfari akan Allah ka yafe man kaza Allah kai man yafiya kan aikin da na aikata sannan tuba kuma kanawa Allah alkawarin cewa wannan abun baka kara yin shi amma ba yau ka aikata laifi gobe sai ka je kai istighfari jibi ma in Allah kai mu kuma ka je kai karya kai zamba cikin aminci kai yaudara ka saba alkawari gata kuma sai ka kara tuba dama da tasbinka an zo wucewa kai kullum rike kake ka tuna yadda Allah ya faɗa wajen ambaton Allah idan kai mai ibada ne an ce zina amanu wa tadma innu qulubuhum mi na amanu wa tadma innu ah. qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tadma innu qulub Allah ce su mu'mine zina amanu wa in innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tadma innu qulub kai ko kana zanne cikin jama'a ma ga tasbinka ana surutu da kai kana jan tasbi shine ni ba ma san abin da kake yi ba hira kake yi a a cazbin ne kake ja to don haka ashe Allah na gaya wa mutane ne wa anistagfiru rabbakum summa tubu ilahi dalilin zuwan qur'ani Allah ya san dama za a yi laifi za a yi kuskure to qur'ani ya zo ma ne a matsayin asibiti duk sadda ka samu matsala ga hanyar gyara sannan kuma idan baka so ka samu matsala nan ma nan ne hanyar gyaran. so tun da wannan wa'azi yana da makwabtaka da azumin ramadan ya kamata mu yi tsokaci dangane da watan ramadana da yake gabanmu akwai abubuwa da dama waɗanda malamai ke cewa mai azumi bai kamata ya karya ba mai azumi bai kamata ya saba alkawari ba mai azumi bai kamata ya ci amana ba to malam mara azumi wa mara azumi sai mutum yana ma magana ma sai ka ji ce tsakanina da Allah kaga dai azumi ke bakina wato da ba azumi bakin ka ƙarya za ka yi man kenan hmm? don haka bambancin ramadan da abin da ba ramadan ba wurin bin Allah abu uku ne shine azumi na farko ci da sha da mu'amala da iyali waɗannan abubuwan guda uku su Allah ya hana cikin azumi waɗanda suka sha bamban da ranakun da ba na azumi ba amma duk ibada da ka san ana yi cikin azumi Allah ya gaya maka ka yi ta bayan azumi ma sannan duk wata takawa da tsoron Allah da taimakon al'umma marasa shi da ake yi cikin azumi Allah ya ɗora maka ka yi ko ba cikin azumi ba da aka ce ma in cikin azumi ka bada wai za a baka ladan ka kai da za a ba shi ladan shi shi wai ladan azumi sannan kuma ladan shi adadin azumin da ya kai ma a ɗauko ladai a baka wannan baka da aya ciyarwa dai Allah zai baka lada ciyarwa musamman cikin azumi akwai hali da ɗan adam yake ciki wani bai da ƙarhin da zai tashi ya nema dama kuta yawmin ne rad nan yake nemo na ran nan to tunda in ya hita ran nan yake nemo na ran nan akwai bambanci wajen nema da wanda ke azumi da wanda bai azumi saboda haka kila aikin shi na ƙarhi ne da kuzari da kazar-kazar idan akwai azumi wannan abun yana iya yiwuwa ba zai yiwu ba kila wani da kuma yake yi wani cikin rana yake harkashi to sai ya zama yana ɗauke da azumi wannan abun zai yi wurin shi cikin daɗin rai don haka kenan muna so mu haska halin da al'umma suke cikin azumi da kuma irin abin da al'umma ya kamata su yi na taimakawa waɗanda ba su da shi ba don cewa wai ladan da za a baka kasan abin da aka faɗa a hadisin cewa duk wanda ya ba wanda ya yi azumi buɗe baki to za a ba shi ladan wannan azumin da wannan mutumin ya yi amma kuma sai aka yi togaciya aka ce amma ba za a rago wani abu daga cikin azumin da ya yi shi wancan ɗin ba to amma mu kalli mu ɗauko azumin tun daga farko har zuwa ƙarshe da su ganin wata da su menene shi kanshi azumi eh, da irin yadda ya kamata a taimaki al'umma halin da suke ciki da kuma tsarka ke wuraren da ake yin tafsiri lokacin azumi yanzu lokacin azumi sai ya zame ma al'umman musulmi babban abin kunya yanzu ne lokacin asasa gaba wancan wurin tafsiri ya riƙa ma wancan wurin gugar zana wannan malami ya yi ma wannan raddi wannan ya yi ma wannan raddi maimakon azumi ya zame mana wani abu da za a ƙara jawo hankali mu samu haɗin kai a cikin al'ummar musulmi a dunkule a zama abu ɗaya to amma sai ya zama da ka buɗe rediyo tafsiri za ka ji amma idan mutum bangaren ahalus sunna yake to su zai ci gaba da yi ma kamfe yana suka ɗariƙa idan kuma ka kamo bangaren ɗariƙa su kuma za su ci gaba da suka ɓangaren izala in ka kamo ɓangaren su kuma yan shi'a za su soki waɗannan a'a ya al'ummar musulmi shin wanda ake wa azumin nan wane ne wane manzo ya kawo wannan azumi cikin wane littafi aka gazancen azumin nan to ni ina ɗauke da azumi ina yi don Allah manzon Allah ya kawo magana azumin cikin ƙur'ani na gani kai ma haka ni ma haka idan wannan idan komi ya taba saba mu to ai wannan abun babba gashi ya zo ya haɗa mu a mun samu saɓani wurare da yawa amma kar ka manta na ci na sha saboda Allah kai ma ka ci ka sha saboda Allah yanzu me zai hana mai majunan mu uzuri mu mutunta junanmu mu darata junanmu domin addinin musulunci addini ne da ya ce ka ji tausayin hatta wanda ba ma musulmi ba ne to ina ga musulmi dan uwanka saboda haka ɗauko mana zancen azumi ɗin gurin Allah ce ya ayyuhal na amanu kutiba ya ayyuhal na amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alallazi na min qablikum la'allakum tattaqun sannu da zuwa hakimi a buɗa masauri Allah mai girma da ɗaukaka ce ya ayyuhal na amanu ya ku bayi waɗanda suka yi imani ya ce kutiba an wajabta an tilasta an farlanta maku azumi ga kafu tashbihi sai Allah ya ce kama kutiba alal lazina min qablikum kamar yadda aka wajabtawa na gabaninku haka kuma aka ɗora muku yin azumin nan la'allakum tattaqun dan ku ji tsoron Allah kenan azumi yadda Allah ya ɗora wa mutanen annabi Muhammad haka sauran annabawan baya ma aka ɗora masu da su da al'ummarsu hita batun hadisin da aka ce maka wai azumin annabi dauda shine ya azumi yau gobe bai yi jibi kuma ya yi gata kuma ba zai yi ba sannan kuma akwai masu azumi da zaka ga wani ya ce to shi ya ɗaukar wa Allah alkawari bai ƙara cin abinci da rana zai ci gaba da yin azumi ne kwata-kwata a rayuwar shi a'a akwai masu na rayuwa Sam, rai kuwa na san za ka ɗauki azumi ne iya rayuwarka ba ka ƙara cin abinci da rana akwai kuma wanda in ya ɗauko tun daga kan azumin tsofaffi ni ban san wanda ya azama tsofaffi azumi ba dan ɗauka alhaki a azama matasa mana ai sun yi jini a jika in ya ɗauko tun daga azumin tsofaffi sai ya dangane da watan ramadan mun san baka sharri ba baka cuci kowa ba baka zalunci kowa ba kayi ne don neman lada sai dai kuma kayi dauki da nishi dauki da nishi ba a sa ka ba to gaba kar ka ɗora ma wasu su je su ta shan wahala bayan ba aya gara ko za ka yi musanar da kai ba aya, yadda ko da za ka ci gaba da yi dai ka yi amma ka san baka da aya don haka Allah da ya ce ya ayyu ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu ya ku bayi waɗanda suka yi imani an wajabta maku azumi to wannan kama tana nuna mana annabawan baya irin azumin annabi muhammad suka yi shine ma'ana kama kutiba alal lazina min qablikum kamar yadda aka wajabtawa na gabaninku la'allakum tattaqun dan ku ji tsoron Allah to a wani lokaci ake azumi ayyaman ma'adudat ayyaman ma'adudatin kwanaki ne kididdigaggu da Allah ya farlanta ya ce a yi azumin nan ya ce yaya فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى Allah ce fa man kana minkum maridan duk wanda ya kasance marar lafiya ne a halin nan na azumi au ala safarin ko kuma yana kan tafiya yana kan hanya mu lura da wannan ala da Allah ya yi magana kan cewa kana iya aje azumi in kana tafiya to amma sai ya zama ala safarin kana kan tafiye ne da haka ba wai dan ka san za ka yi tafiya gobe ba shikenan sai ka wayi gari ba ka azumi ta yi tafiya ya za ta iya fasuwa sai ya zama ala don haka ka tashi da shirinka sai ka bar gida ka tafi to ya zama yanzu kan tafiya kake tafiya ta riga ta tabbata ina fata an gane sai Allah ce fa iddatun min ayyamin ukhra sai mutum ya kididdiga kwanaki na adadin azumin da ya sha daga baya ya rama sai ya ce mi kuma وعلى الذين يذيقونه فدية دام مساكين وعلى الذين يذيقونه معنى لا يذيقونه akwai cewa akwai la wadda take mahfuz wato mahzuf sai ya ce waɗanda kuma suke ba sa iya yin wannan azumin to Allah ya ɗora masu fidiyatu da ami masakin za su ciyar da abincin miskini sai ya ce yaya faman tadawwa khairan fa huwa bayan ciyar da miskinin nan faman tadawwa khairan wanda ya ɗora wani abu na alkhairi kenan azumi in za a yi talatin miskini nawa za a ciyar miskini talatin to ta yi kai mawadaci ne za ka iya ciyar da miskini sama da talatin ma kila kana iya ciyar da ɗari to in ka ɗora kan wannan talatin ɗin fahuwa wanda ya haka alkhairin nasa ne kenan wannan aya tana magana kan mai iya yin azumi ko ko wanda bai iya azumi kenan azumi akwai azumin muka da Allah ya ɗora wa mutane amma azumi na samun lada wanda an yi shi ne kawai don ibada kwara ɗaya ne azumin ramadan duk wani azumi da ba na ramadan ba shi kuma wani laifi ne za ka yi wa Allah sai Allah ya ce to ka yi azumi dalilin wannan laifin ina fata an gane akwai azumin muka kamar azumi takwas bayan na ramadan waɗanda Allah ya gabaki ɗayan azumi zai zama kamar azumi ne takwas bari mu lissafa su tunda muna maganan azumi ne farko shine wannan na ramadan za mu yi magana a kansa akwai azumin watan ramadan azumi nawa sannan akwai azumi na ramako shine in ka sha ramadan ka biya shan da kai nawa kenan akwai wanda ya yi rantsuwa rantsuwa kuma wadda ake wa azumi dama rantsuwa kashi uku ce akwai rantsuwa wadda ba a mata azumi akwai rantsuwa da ake wa azumi akwai rantsuwa da ba ta da laifi wadda amma an ce ka kiyaye ka yin ta ɗaya daga ciki shine la yuwakhidhukumullahu lahubin lagwi لا يعاقبكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يعاقبكم بما عقدتم الأيمان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم كوي irin rantsuwa take cewa la zan je wuri kaza wala wurin wani naje to wannan ta zama al'ada ta magana ku Allah ce ba a rubuta maka zunubi kanta amma kuma ka kiyaye kar ka saba da ita ya zama komi zaka je ka yi ta baka yi dan ka cuci wani ba ba wani kake niyyar zalunta ba ba wani kake shirin kai makariya ba kawai abu ne da ka riga ka saba wallahi zan yi kaza wallahi wuri kaza nake so in je in yi ba niyya kai dan ka cuci kowa ba kan wannan rantsuwa ba mutuncin wani ka taba ba ba dukiya wani ka taba ba a'a kawai ta zama ma jiki ne to irin wannan Allah ce mun dauke alƙalami kanta ba a rubuta ma zunubi don ita rantsuwa nawa to akwai rantsuwa ɗaya muka yi magana akwai rantsuwar da kai kana da masaniya ba ka yi abu ba aka tambaye ka aka ce kayi ka ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa yi. kuma kai ka san ba kai ba akwai abin da kuma kayi abu kayi abin sai ka rantse ka ce wallahi tallahi ba kai ba kuma kai kana da masaniya akan wannan abun kayi shi abu kana da tabbaci fari ne ka ce wallahi tallahi billahi lazi la ila illa huwa baki ne to nan baka da azumi a kanka kai ka karin azumi sunanka mai rantsuwa kan ƙarya eh, sunanka mai rantsuwa kan ƙarya kai ka girmi azumi kai tsakaninka ga Allah sai tuba in ya so ya yahe maka sai rantsuwa ta nawa sai rantsuwa ta uku shine ka rantse ba za ka yi abu ba ka rantse kan cewa kai ba za ka yi wannan abu ba amma kuma sai ka ga ga wani dalili ya kama yin wannan abu shi ya fi zama alkhairi amma ka rantse da ka ce kai ba za ka yi ba ka gane akwai bambanci wancan abun yana gaba ne ba kai ba ka ce ka yi wannan kuma ba ka ban ne sai kai alkawarin ba za ka yi ba saboda haka shi wannan yana da nau'i na alkawari cikin shi cewa kai wallahi tallahi ba za ka yi kaza ba amma sai wani dalili ta kama ya ce mi ya zama za ka yi wannan abun to idan har kana son ka canza wannan rantsuwa da ka yi shi wancan ka riƙe bai canzuwa ba ka gane ba don ka riga ka yi abun ba ne ka yi rantsuwa ka ce ka yi don haka bai canzuwa shi kuma wannan gaba ne abun yake kai alkawarin baka yi sai wani dalili ya sa za ka yi wannan abun to tunda dalili ya sa za ka kau da wannan rantsuwa sai Allah ya ɗora maka abubuwa guda uku zuwa hudu na farko fa ta hariru kabatin mumina fa a sharati masaki na min matuɗi ma a halikon. ciyar da miskini guda goma da tsakatsakin abin da kuke ciyar da iyalanku au hum ko kuma ku yi masu sutura saboda haka nan an baka zaɓi guda uku ne na farko ko ka ciyar da miskini goma ko ka yi wa miskini goma sutura ko ka yanta baiwa au ta hariru ba abu nawa abu uku saboda haka an baka zaɓi ne faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam wanda bai samu ikon yin wannan ukun ba in dai kana da ikon ɗaya cikin ukun nan in kai azumin ba a so amma su wannan ukun kana da zaɓi kaga dama kawai kai balantiya ka ce ni sutura zan miskini goma kaga dama ka ce a'a ni kawai abun nan ciyar da miskini goma zan yi kenan kana da zaɓi ko ka ce baiwa zan yanta yanzu baka da wannan kenan wannan kana da zaɓi amma wannan ɗaya na ƙarshe fa mallam ya jid sai wanda bai samu ɗaya daga cikin ukun nan ba to fa siyamu salasati ayyam sannan ya ciyar da miskini guda uku a'a sannan yayi azumi guda uku kenan in mun lura da wannan azumin shi shine Allah ya ma dokaciya cewa irin wannan rantsuwa tun harko ka daina rantsuwa ka ce ba za ka yi kaza ba shi yasa Allah ya kafa maka doka la taj'alullaha urdatan ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم sai Allah ce to tun farko la taj'alul laha kada ku sanya Allah a matsayin garkuwa li ga rantsuyinku an tabarru dan kakku yi wani abu na da'a ka rantse kace ce wallahi tallahi ba zakayi kaza ba tun farko Allah ya hana ka kada ka riƙa rantsuwa akan cewa kai ba za ka yi kaza ba shine an tabarru don kakku wani abu na ɗa'a don haka wa tattaku kuma kar ku rantsuwa akan ba za ku yi wani abu ba mai alaƙa da kun san wannan abun na da alaƙa da takawa wa tuslihu bainan na sannan wala ta tajalu ta ƙara dawowa kada ku yi rantsuwa akan ba za ku yi wani abu na gyara tsakanin mutane ba ce ni in dai rikicin wane da wane ne wallahi tallahi ban ƙara shiga to sai kuma ta kama kana so ka shiga nan ta kama to in za ka shiga sai ka yi azumi to sai aka hana ka tun harko kakka irin wannan rantsuwa. ina fata an gane kenan dama shi irin wannan amma dokaciya duk abu mai alaka da da'a ga Allah ko mai alaka da gyara tsakanin mutane ko wani abu mai alaka da takawa to maza karka yadda ka gitta rantsuwa kan abun domin gar za ta zama ma garkuwa da an magana sai ka ce to ai na riga na rantse ko da kun hada magana mutum yana cewa ba ni kaza ka ce wallahi tallahi ni ba zan baka ba in wani ya zo shiga magana sai ya ce a ina riga na rantsi wallahi da hayan bashi to wannan rantsuwa kainan ta zama mami garkuwa to shine sai aka hana ka aka ce wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas ina fata an gane kenan mun samu azumi nawa mun samu azumi uku shaƙo da lafiya wannan azumi ya zo ma ne duk tambayar da aka yi sai ka ba da rikitatta amsa eh azumin ya ya ta hagu ko ta dama kenan kasan azumi da ya yi makwabtaka da corona to mun samu azumi nawa mun samu azumi uku don mun ce akwai na ramadan akwai na ramuwa in ka sha ramadan akwai wannan na rantsuwa to sai mutumin da ya yi zihari tsakanin shi da matar shi ta haɗo su ya ce da in ƙara kula ki gare in kula mahaifiyata to Allah zai ja ma mutum kunne don ya gane uwa daban mata daban kuma ba ajin su ɗaya ba kuma ba a ɗora su kan sikili guda ina fata an gane sai Allah mai girma da kuka ce wallazi ne zaharu والذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الله ce duk wanda ya zihari fito na fito da matarsa ya sani cewa fa mata ba uwa bace إن أمهاتهم إلا wa ولدنهم dan adam su sani ba su da wata uwa ta hakika face wannan da ta haife su wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura lallai suna faɗin magana wadda take mummunan magana ce kuma kiran ƙarya wa inna allaha la abun gabu amma Allah mai afuwa ne mai kuma gafara wallazina yazharu min nisa'ihim waɗanda suke zihari game da matansu ma ya'uduna lima qalu sannan kuma bayan ya gama hudin wannan sai ya ga yana so ya dawo ma matan nan fatahriru raqabatin min qabli ayyata masa kuma sai ya yanta baiwa min qabli ayyata masa kafin su shafi junansu shine kafin wannan matan su yi mu'amala da wannan mijin to sai ya yanta baiwa gaba zalikum na bi zalikum na bi wannan fa ana maku wa'azi da shi ya ce. wallahu bima na khabir Allah game da abin da kuke aikatawa mai baku labari ya ji mu lam yajid fasiyamu shahrayn aini min qabli an yatamassa faman ya ji wanda bai samu ikon wannan baiwa ba fa to ga abin da Allah ya ɗora mashi mu shaharaini aini sai ya yi azumin watanni guda biyu mu aini jere da juna min kabli ayyata masa kafin su shafi junansu gaba فمن da amu siti na miskina wanda bai da iko dangane da wannan azumin sai zama bai da lafiyar da zai iya yin wannan azumi fa amu sittina miskinan to sai ya ciyar da miskini sittin hmm. kenan mu lura nan ma mun ƙara samun wani azumin hmm. azumi nawa hudu to sai aka samu mutum ne bisa kuskure ya kisan kai to shi ma fasiyamu shaharaini mutatabi'aini fasiyamu shaharaini mutatabi'aini taubatan min Allah shi ma daga cikin abubuwan da aka lissafo baya da aka taho sai aka ce to in ba iko wancan za a yi azumi mutatabi'aini jere da juna taubatan min Allah don komawa ga Allah don haka an samu azumi nawa mutum ne ya je aikin hajji bai da damar da zai yi hadaya to tun da bai da damar da zai yi hadaya sai Allah ya ɗora masa me ya kamata ya yi sai Allah ce fasiya musalasati ayyamin faman lam yajid fasiya musalasati ayyamin filan hajji وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام sai Allah ce fa mallam ya jiri wanda bai samu ikon da zai yi wannan hadaya ba don an ce wala tahliqu ru'usakum hatta yablugul hatta yablugul hadiyu mahilla shine fa man kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk sai ya ce mi faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajji kenan tunda babu ikon hadaya zai yi azumi uku a makka wa sab'atin idza raja'atum da kuma azumi guda bakwai idan sun dawo shine in kun dawo daga makka tilka kaji mathematics tilka in ji qur'ani ya ce ga bakwai ga uku asharatun goma kenan dan taukidi sai aka ce kamilatun cikakkar goma ba hayi ba ƙari kenan wannan azumin shi mu aje shi a ɗaya cewa da wanda za a yi uku can da wanda za a dawo nan a yi bakwai ɗin duk game su dai wannan azumi goma ne a zaman azumi ɗaya azumi nawa na ji kun yi sabani kaka sara kaka azumi shida to sai aka samu mutum ne za yi aikin hajji dama ƙur'ani ya gaya maku cewa idan za a tafi aikin hajji allah ya hana a yi farauta kan hanya amma wajen dawowa ana iya yi ina fata an gane to wa man yaqtul minkum muta'ammidan wa man yaqtul minkum muta'ammidan fajaza'u misli ma qatala minan na'am يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة دعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمري nan ma sai Allah ce to duk wanda ya kashe wani abun hadaya wajen tafiya aikin hajjin nan to za a yi kiyasin wannan abu wanda ya kashe amma duk karatun shi ba shi zai yi kiyasin ba bai cewa to dama za a kiyasta abin da ka kashe sai a kiyasta shi da dabbar gida ta ɓangaren kamanceceniya ko ba su zama kobo da kobo ba misali sai ya zama mutum ya kashe ɓauna me zai yi saniya to za a kiyasta wannan abin ne mutum ne ya kashe barewa akuya abubuwan kamanceceniya to za a samu waɗanda za su yi adalci kan abun abun da ya kashe nan su kiyasta shi da abun aw adul zalika siyaman ko kuma ya zama azumi ne zai yi ya zuƙa wa bala amrihi don ya ɗanɗani sashen al'amarin shi na laifin da ya an samu azumi nawa an samu azumi guda bakwai saboda haka azumin tsofaffi da Allah ku taimaka ku kyale tsofaffi su wata ba a aza masu shi ba nema masu sauki to kenan da Allah mai girma ɗaukaka ya shar'anta mana azumi ya ce kama kutiba alal lazina min qablikum ne la'allakum tattaqun yace ayyaman ma'adudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiquna fidyatu ta'ami masakin sai ce faman tadawwa khairan fa huwa khairul lahu ce wa anta sumu khairul lakum ku waɗanda za ku ciyar din nan da za ku daure ku yi azumin khairul lakum in kuntum ta'lamun shine mafi alkhairi a wurin ku da kun kasance kuna sani to a wane lokaci ake yin azumi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والبرقان Allah mai girma da ɗaukaka ya ce to ga lokacin da ake azumi shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran watan ramadan a cikin shi ne aka safkar da alqur'ani shi kuma qur'anin nan hudan linnasi shiriya ne ga mutane wa bayyinatin min huda kuma hujjoji ne na shiriya wal furqan shi kuma qur'ani shine ke rarrabe ƙarya da gaskiya to yaya faman shahida minkum shahara falyasum ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون mu maido hankalinmu a nan Allah sai ce faman shahida minkum shahara falyasumhu akwai waɗanda an yi azumi da su bara amma yanzu sun rasu haka ne suna cikin wanda za su yi azumin bana ba su ciki to ayan nan abinda ta ce kenan faman shahida min minkum shahara falyasumhu duk wanda rayuwarsa ta cimma wannan watan to wajibi ne ya azumci wannan watan matuƙar ya sami rayuwar nan da lafiyarsa ba wani abu daga cikin abubuwan da aka sharanta waɗanda suke hana azumi abubuwa nawa suke hana a azumi na farko rishin lafiya ita ce babba na biyu sai tafiya in ta kama mutum shi ma wannan Allah ya sauƙaƙa masa to duk wanda rayuwar shi ta zo Ramadan ya zama ba waɗannan abu na rishin lafiya ko na harkar tafiya wajibi ne ya yi azumin matukar baliki ne ina fata an gane to sai ƙadiyya ta zancen shi kuma ganin wata ka san babban magana ne na farko akwai wanda zai ce shi ba zai yi azumi ba sai ya ga wata da idon shi ganin annabin tsohuwa ɗaya ko akwai kuma wanda zai ce shi duk inda ya ji labarin an ce an ga wata shi dai zai azumin shi kuma kowanne mutum yana da dalilansa da kahewa shi kuma ƙoƙarin shi kayye asara lahira ba mai yi danganganci yawanci in ka kasa 90 cikin ɗari kowa yana yi ne don abin da zai fidda shi lahira wannan idan muka ɗora abin kan kyakkyawan zato to amma al'umma mine ne mafita mun sani akwai canji da aka samu na rayuwa ta hanyar zamani akwai mutumin da irin yadda da ke akwai tsakaninka da shi idan ya bugo maka waya ya ce wane ni na ga wata to rishin kyautawa ne ka ce kai tun da ba kai ne da ka ba kai ba za ka yi ba ina fata an gane madauka ga ni ga malam murtala sudani dogo mijin maryama mai son zama da kai ya bi allah in ko ya ya kama gaban shi ga hambalawa gidan imani ga alhaji suleimana mai tafsiri ga alaran salihu ga malam sabi'u na'ibi abokin tahiya to yanzu saboda allah sai in bugo in tambayi wata sai alhaji suleiman mai tafsiri ya ce mani ni yanzu maganar da nake ga yanan ga wata watan nan ban iya bambanta shi da wanda na gan shi haka kuma baiwa ni kuma in bugo masu waya a ce ban nan sai in kira in ce alarma salihu ka faɗa a makaranta ka ce ni na ga wata daidai ne duka su ce kowa ya ce a shi he inda idan shi ya gan shi ina fata an gane kullum in zan magana azumi dole in tuno malam hambalawa gidan imani akwai wani mai irin wannan kahewai ya ce shi aka bugo abokin mu'amalarsu ya bugo ya ce shi ya ga wata ina fata an fahimta to sai shi wancan ya ce ai kawai ruba-ruba ce ta hansat saboda haka shi ba zai azumi ba saboda haka ganin watan waya ne ana nan ko sai uwashi ta mutu aka bugo mai waya aka ce a gaya mai uwashi ta mutu eh ta waya ga bawan Allah na kuka yana ban kwana da sahan bala gidan imani ya ce labiya ce wala innan mutar sai ya ce a ah, yaushe kaje gida to ya ce a'a waya aka bugo ce kai Allah rabi da su surutun waya ne yanzu a nan Najeriya da wajen Najeriya akwai mai shakka kan cewa an yi gobara kasuwar Santara Market ta Katsina? Eh? to kuma dukkan mutanen jihohin zowa su kai amma akwai wanda zai rantsa ya ce an yi amma bai je wurin ba har yanzu amma kuma wani na nan daura ya yadda an yi amma bai je ba amma na hatta cikin katsina amma kana shakku akwai wanda zai zo ya ce maka ka yanzu haka ruba ruba ce ƙarya ne kasuwannin lahiyar talau kana yadda to don haka ina son yan uwa sai mu sassafta abubuwa ya zamto akwai yarda tsakaninka da al'umman musulmi yan uwanka ga wanda ka yadda da su akwai abin da ake irin na da tabbas wanda kamar bai da wani tushe kawai ca za an ce wata mata na tankaɗe nan kudu ta ga wata kuma Eh, kuma da zaka je ka bincika wurin tsakanina da Allah ni na taba ganin wannan abun tudun murtala muna zaune wallahi aka yi sanarwa aka ce an gani aka ce kuma a tudun murtala ni kuma wallahi ina tudun murtalan zaune su mutanen tudun murtalan suke ce Allah ya isa mu munan ba wanda ya ce ya gani so kenan ba za ka taɓa yadda ka yi asara na ibada ka kan ruba-ruba amma kuma ka tabbatar akwai yadda tsakaninka da al'umma akwai wanda zai ce ma ya gani ka amince hatta shi kan shi zancen ganin gidan rediyon ko sarkin musulmi ya fito ya ce an gani idan akwai garanti kan maganar da aka faɗi cewa tabbas watan da ake ciki ya kai 29 za a iya ganin wata na fata an gane amma idan watan da ake ciki ka tabbatar 28 yake wannan in duk jikinka kunne ne kuma a shekara kowa ya faɗi kai ka tabbata ba a yin haka nan in kaga haka ta faru sai dai in kuskuren lissafi aka yi a baya cewa ashe watan da aka ce 28 ba 28 ba ne ina fata an gane kenan ya zama akwai yarda tsakaninka da al'umma kakka kafe dukkan al'ummar da kake tare da su wannan na daga cikin kai wata rana in kai magana ba za a yadda da kai ba shin za ka ji daɗi kai ma kuma al'ummar da kake tare da su kuna mu'amala da su ka gaya musu magana su ƙi amincewa kai ma ba za ka ji daɗin haka nan ba don haka kenan mu maido hankalin mu cewa faman shahida minkum shahara falyasum ka san kalma ashuhud. kalma ashuhud shine ya zama abu an yi shi kana wurin shi yasa ake cewa faman shahida wanda ya shaida in ka ce kalmar shaida din shi ma mine ne shi ma larabci ne kalmar shahida domin a shuhud ana yin ta da abubuwa ne guda biyar shi ne kalmar shuhud. ana ɗaukar shaida ne daga waɗannan abubuwa na farko ya zama abu ka ce ganin shi kai da idonka na biyu ka ce wallahi na ji da kunne na na uku ka ce ni na taɓa shi da me da hannuna na nawa na hudu ka ce wallahi kai kasunsu na kaji ya lalace na ji warin shi ina fata an gane na farko ya zama abu ka ce ka ɗanɗana shi kai da kanka ka ɗanɗana yana da zaƙi shi ne na nawa shi ne na biyar ji gani taɓawa sunsunawa ɗanɗanawa waɗannan abubuwan guda biyar da su ake kafa shaida ina fata an gane shi yasa ake ce masu in aka ce in aka ce alimul ghaibi wa shahadati to a shahada ɗin abinda zai zama za ka iya ba da shaida a kan shi ko waɗannan abubuwan alkali zai iya yin amfani da su bai yiwuwa ka je gaban alkali a tambaye ka a ce ya abun yake kace to gaskiya ni ma jita jita na ji ranka ya dade kila he ka riga wanda ka je yi ma shaida ɗan ruwa dole sai an samu waɗannan abubuwa guda biyar an samu ɗaya daga ciki idan ka faɗa za a saurare ka idan yanzu ka zo ka ɗauka cewa wannan abun ana nufin gani ne duk wanda bai gani ba ba zai yi azumi ba ai akwai makaho in ka ɗauka ji ne kuma dole sai in ji mutum ya yi ai akwai wanda kurma ne don haka kenan aya tana magana kan rayuwar duk wanda ta cimmawa har ramadana ya zo to wajibi ne azumin ramadan ya haushi ko da bai samu damar yin ramadan ɗin ba to a baya ana bin shi ko kuma ya ciyarwa ina fata an gane sai ƙur'ani ya ce yaya wa man kana maridan ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون كم لورا lura ayan على رما يجا تازو ja ta zo da baƙi ne da aka ce wa man kana maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhra wanda ya zama bai da lafiya ko yana kan tafiya to ya kilga kwanakin da ya sha ya biya sai Allah ce me dalilin yin haka yuridu Allahu bikumul yusra Allah yana son ku da sauki ne wala yuridu bikumul usra Allah bai son kuntata maku da Allah yana son kuntatawa sai ya ce ko baka da lahiya sai kai da yana son kuntatawa sai ya ce ko kana cikin tahiya sai kayi. to ya ce a aje ne ana iya ramawa dalilin yana son ya sauƙaƙa maku wala yuridu bikum al-usra bai so ya kuntata maku yace wali milu iddata kuma don ku cika kidaya cewa kaza na sha yanzu kaza ake bina wali tukabbirullah ala alama hadakum don ku girmama Allah akan abin da ya shiryar da ku wala allakum tashkurun ko za ku gode wa Allah to anan na ɗaya daga cikin hikinkimu waɗanda ke kwance a cikin azumi suna da dama ba kuma lokacin da za a iya kawo su gaba ɗaya amma za mu iya buga misalai da wasu azumin ramadan babban darasin da ke ciki an ɗora shi ne domin al'ummar duniya su tausaya ma wanda bai da shi na farko wani in ba dan azumi ba ba ranar da zai ji yunwa ya rasa yadda zai yi saboda mawadaci ne bai san talauci ba family ɗinsu ba a san talauci ba saboda haka in dai matsala ce mai alaka da abinci ba su ma santa ba a ƙasai akwai ƙasashen ina fata an gane haka mu ɗauka ko da ƙasashenmu na afirka mu ɗauka ko a najeriya akwai gidan da labarin matsala abinci a jin yunwa a rasa abinci sun wuce wurin shi tun da aka haife bai taɓa ganin abin da ya kama da wannan a gidansu ba da haka ya zai ya gane bala'in yunwa sai aka aza mai azumi ga buhun komi kwance gidan ga kuka gas ga abin da za a dafa a sarrafa ga ruwa suna ta sanyi cikin firij sun yi sanyi har sun gode ma Allah ga jus a ce Allah ya ce baka shan su da haka da wannan sai ka tuno ka ce kai talaka kawai da zai nemi abun nan ya rasa ashe bala'i yake ji sai ka tuno cewa talaka yanzu da irin wannan rayuwa yake wuto duk shekarun shi wani ba shi ba baban shi ma har su rasu kokowa yake da abinci kuma bai kada abincin ba da haka ya bar duniya da shi da abinci suna ja in bai hi karhin shi ba dan bai iya kwantawa ya shekara bai nema ba to ashe lura Allah ya ɗora wannan dan da mawadata da masu mulki da waɗanda Allah ya hore mawa masu hannu da shuni su gane cewa duk wanda bai da shi yana cikin hali ya kamata a taimake shi to al'umma mu yi amfani da wannan damai mu riƙa taimakon waɗanda ba su da shi duk lokacin da azumi ya kama ka tuna wani bai da shi tashi yake nemo to yanzu lokacin da kai kwance ɗin nan yunwa ta kai ma ko ƙaƙa ka tuno wani talaka ne a yana azumin fa zai tashi ya je ya nemo in ba haka ba bai iya yin buɗe baki kar ka manta ka tuna irin bayan azahar ayyar da kake ji dole ka zo ka kwanta kai shame shame kai shiru to yanzu wani shi azumin yake matar shi azumin take iyalin shi na azumin amma dole cikin wannan halin da yake zai je ya nemo yadda za a iya kawo don haka yan uwa ashe akwai bukatar di yadda kake akwai wanda kahi da haka mu yi amfani da wannan damai duk wanda ka san bai da shi ka taimake shi kuma taimako Allah ka tuna yadda ya tsara shi da ya ce innama sadaqatu sai ya ce lilmi do Allah innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini ya isa mataki ne wajen taimakawa farko ana taimakon mara ƙarfi ne na ƙasa sannan a kai zuwa na tsaka-tsaki baka gane ba har yanzu akwai wanda in don sati ɗaya yana da abin da zai ci na sati sai ga wani wanda shi kuma bai iya jera kwana uku bai nemo ba to in ka tashi ba da taimako harko kwara da wannan wanda bai da shi din domin akwai bambanci da alfaƙiru da almiskin shi yasa aka jera aka ce innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakina aka fara da faƙiri sannan aka zo kan miskini a lissahi na ƙur'ani shi miskini mai dama-dama ne a kan fakiri ina fata an gane dan kana da yan bos haka wadda ake ma haya mota guda wannan kai sunanka miskini ka wuto fakiri domin in ka duba da kafi masu haya da jirgin ruwan nan sai aka ce amma safinatu fakanat limasakina <laughs> jirgin ruwa gare su amma sunan su ne miskinai ne da haka yanzu nan kana da wata ko kana da wannan kurkur miskini ne baka yi ta layin ba <laughs> da haka akwai bukata a taimake ka a tsaye da ka kana haya da mota a ce ga taimako <laughs> don haka kenan idan an tashi taimakawa waɗanda ba su da shi to a rika duba waɗanda sun sha wahala sosai a taimake su sannan kuma a taimake na gaba da su su ma na gaba da su a taimake su kuma kai kanka da ake taimaka mawa kai ma ana son kai taimakon akwai wanda bai da hanya da wani mai taimakon kai kai ke da hanya da shi kila baka gane ba kuma kai kanka da aka taimaka akwai wanda kai ka san ka shi a matsayinka ai mauladin matsayi matsayi ce akwai wanda ke hawan jeep ya cika ta da mai ya ta abuja maula kuma jib din tashi ce gidan shi ne matan shi ne da 'ya'yan shi da komi amma maula za a yi abuja barai kuwa to amma akwai wanda maula shi shi bai kai nan ba haka ne to wancan wanda kai zaka ka hau mota ka je abuja ka yo mai maula shin gaya mani wannan mutum shi kuma wanda magidanci ne bai da ko kuma yana kwance gidan shi ya za a ma ya ga wannan na Abuja shi kuma in ya samu kuɗin mota zuwa Abuja ma masara zai sau don haka in ka can ka an so to ka tuna da waɗannan miskinan waɗanda su kuma ba su da alaƙa da waɗancan inda kake samowa ina fata an gane don haka sai ƙur'ani ya ba mu lissafi innama sadaqatu lil fuqara'i farko fakirai wal masakin sai kuma miskinai masu dan dama dama su ma a taimake su wal amilina alaiha sai leburorin kamfaninka akwai waɗanda duk inda ka kai to su kuma su suka kama maka suke wahala suna gwagwarmaya da dukiyarka to irin waɗannan abun lura ne domin akwai wani tsari da Allah ya yi wanda ƙalƙashin wannan tsarin na Allah ka ji tausan waɗannan masu mu'amalar taka mu lura da wannan magana na farko akwai ƙaninka ko yaronka shin idan kana da 'ya'ya maza da mata ƙaninka yana da gadonka bai da gado yana da shi to ina gabarorinka su kuma masu aiki kamfaninka suna da shi to amma kar ka mance ka shine idan Allah ya sa kai babban ɗan kasuwa ne ka tashi kanin nan naka shi kake mulkawa duk wahalar da ake duniya shi za ka yi mawaya ka ce je ka ɗauko kaya wuri kaza je ka tari kaza tura ma wani kaza lokacin su kuma 'ya'yanka suna makaranta to duk shi zai karar da rayuwar shi nan kan wahala da dukiyarka duk da kuma ka kwanta ka mutu bai da gado kuma za a zuga 'ya'yan na kama a ce shi ke cutar yayan ku shi hana shi gaba shi ke cutar mahaihinku don haka tun da aka ce wal na alaiha masu aiki akan ita dukiyai akwai masu lissafin zakka yana daga cikin fadin aye waɗanda suka zo suka lissafa kaza kaza kaza ne yanzu kaza ya kamata a wannan fadin aya ne to lura masu aiki kan dukiyarka don haka ka tuna ƙannanka da ke wahala karka manta da su sannan sai barorinka waɗanda kai ka tabbata wahalar da bara yake yi ɗanka bai to amma idan aka tashi rabon gado a tsarin da Allah ya yi ɗan da ke kwance cikin ciki wanda sadda karasu ma ba a haife shi ba za a haiho shi a zo a kasa gadon da shi ga kanin ka ga barorinka amma ba za a ba su komi ba kuma su suka rayu da kai su suka yi wahala don haka wannan abun dole ka lura da shi akwai bukata ka taimaki waɗannan al'ummai kuma taimako iri-iri ne akwai taimako kawai ka ba mutum ya ci ya ƙoshi to wannan ba taimako ba ne gaskiya na kirki eh, ba wani taimako ba na a zo a gani kawai shi ke na mutum ka ce gidanka kullum ya zo rika ansa tuwo ya dai a ga yana katon tumbui yana girman wuya amma da wata hidima ta tashi bai da dubu ɗari wannan kashe shi kake hanya za ka yi mutu kuma a ƙa'ida shi duk rago ma ba a taimakon shi shi dai a mai faɗa ba a taimakon rago shi sai dai ka tada shi kai mai faɗa ka ce san ciwon kanshi ai taimakon rago jawo gaba ne saboda shi in ka zo ka ba shi ya je ya kashe ina yau sai ka ƙara ba shi ya ta ya kashe to ran da ya dawo baka ba shi ba duk duniya bai da abokin gaba sai kai sha zai wani ya lalace ya canza hali saboda haka taimakon rago jawo gaba ne <laughs> ta nemi ku faɗa saboda haka jan shi ne kake da kai da mai zagin oshi o kuɗe wanku kuɗe gare ka sani ba a taimakon rago shi faɗa ake mai eh, <laughs> yawa shi faɗa kawai ake mashi <laughs> sai da a ce mashi wallahi ka tashi tsaye ka san ciwon kanka yawa eh to amma amma idan ka gaya yana kokari ya samu jari na dubu ashirin dubu ashirin dinnan yana samun dubu ɗaya jikinta yana juya ishirin. yana samun dubu ɗaya to taimaka mai da dubu sittin sai ya rika aje dubu hudu ya ci ɗaya aje uku gata shi zai taimaki wani ina fata an gane ba rago ne don haka kenan idan ka tashi taimako wajibi kai ma mutum hanya da taro da kobo zai rika zowa wurin shi yanda shi ma zai taimaki wani gobe. domin duk mutum mai kokari mai nema ba ka yi mai labil na arziki ba ka cewa iyaka arzikin shi kaza ka sani akwai lokacin da mai aikin gwamnati mai ansan salare duk wata ya fi shi garanti na ko korona aka yi yana cin alat an san wannan amma in dai rishin labil ne ya zama ka ga mutum bana baɗi ka gan shi ya baka mamaki sai kasuwa saboda akwai aikin da an san albashinka a shekara in aka ganka da wasu kuɗin to a kama ka a bincike ka saboda ya lissafi ne an san kaza kake samu a wata kaza kuma ya kamata ka kashe saboda haka in aka ganka da wasu kuɗin a bincike ka amma a kasuwa idan Allah ya albarkace ta saboda haka shi a wancan aiki shi ma daidai ne a yi amma ka san kanka zunguro wani wurin abun ya malalo ana daɗewa ina fata an gane kenan kowane mutum akwai irin taimakon da za a yi mashi idan kana da hanya da zaka taimaki wanda ya karatu ya samu aikin yi jona shi maimakon ka rika bashi yana kashewa idan kuma ka gane ka gaba inda zaka iya jona shi shi bai yi karatun nan na boko ba yi kokari jona shi hanyar kasuwa taimaka shi kuma kai ma in ka ɗora shi rage kanka nauyi ne to ka san ka ɗora shi yana samun taro da kobo shin akwai rada zai bugo waya kai tsammanin cewa zai mata shi ta haihu to akwai wanda da ka ga lamba shi ta za ka yi Wa ya mutu kuma waye lalace wace ce ta haihu wace ce ba ta lahiya wa aka kai asibiti to amma kai kanka ka rage ma kanka nauyi idan ka jona shi wani wuri shi ma zai taimaki wani da haka wal mu'allafati qulubuhum akwai wanda kuma zuciyarsu ta saba da a basu taro da kwabo su ma a taimake su wafin riƙab sai kuma wanda 'yantawa ta bawa yau kuma sai mu ɗauke shi matsayin beli an kaiwa ne an kulle shi sai aka ce ko shekara kaza gidan yari ko tara kaza ko kuma an ma kai shi an aje shi kan cewa tara kaza ko zaman wata kaza ko zaman shekara kuma bai da kuɗin nan eh kuma ba mai laifi haka yake ka yi magana kuma ka tabbata ba mai mugun laifin da in ya hito zai zama bala'i bane ga al'umma kila ba shi ne ya kai shi ko wata asara ce ta faru ko wata sata aka yi mashi shi kan shi ya durkushe rasa yadda zai yi Koyar da kullum yawa ko ya sa a cikin harkar kasuwa abin ya roshe mashi amma yin aure ya kaka sake ka biya shi ya ranta ya aure wallahi talaka ka bada ɓanna kuɗi ce ai mahaukaci ne ko na farko ne wal yasta fi fil ladina la hata yi gune yughnihum lahu min fadli wallahu lazi la ilaha Illahu alim eh, akwai tambaya eh. ta shi gina mai tambaya take cewa